Muna ranar Alhamishi 20 ga watan Juwan shekara ta 2024 kuna tare da sashen Hausa na studio Sumana Amadu ga labarun ta da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ministan ilimi da horo ta ƙasar Nijar ta halarci bikin soma zana jarabawar Brevia dukkan faɗin ƙasa. Kusan 'yan makaranta sama da 120 ne ke neman digiri a bana. ministan shari'a na ƙasar niger ya soke dukkan wata ziyara ko taimakon da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke ra'ayin kare hakkin ɗan adam za su kai wa a gidajen yari muna ce da ƙarin bayani rahoton na musamman na yau zai kai mu ga sanin takamaimai illolin sharar ledodi ga kiwo da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke a cikin wata sanarwa a ranar 19 ga watan juin shekara 2024 kungiyar reporter sans frontier ta nemi ga magabatan kasar niger da su daga wannan dokar ta yi hukunci kan yanar gizo a kasar niger rsf ta ce yin amfani da wannan dokar watakila wata hanya ce ta neman garkami 'yan jarida da ke amfani da yanar gizo. tuni ranar bakwai dai ga wannan watan shugaban ƙasar nijar abdulrahman chani ya sa hannu kan wani ƙudurin doka da ya yi gyaran huska ga wasu daftarori uku da hukunci kan aikata laifi ta hanyar yanar gizo wanda suka hada da zaman gidan yari idan mai laifi ya yi wa mutum kake ko batanci ko kuma wallafa labaran da ke iya haddasa ta zama tsaye da kuma cin mutuncin dan adam. A jimilce kusan 'yan makaranta 120 ne da suka hada da 'yan mata kusan 56 da aka rarraba a cikin cibiyoyin zana jarabawa 303 su ne za su zana jarabawa ta neman breve yau 20 ga watan juyin a dukkan fadin ƙasa. mai da hankali don gudanar da jarabawa mai inganci da samun sakamako na gari su ne umarnin da ministan da ke kula da ilimi da horo ta kasar niger dr elizabeth sherif ta furta yau da safe da ta halarci bikin soma zana jarabawar a jihar agadas kamar yadda musamman ya haɗo mana Za mu iya cewa an fara jarabawa yadda ya kamata kuma komai na wakana yadda aka tsara shi. Muna da ajimilce a mataki na ƙasa 'yan jarabawa uku. a ciki kuma akwai mata dubu hamsin da shida da ɗari takwas da arba'in da tara. A nan jihar Agades muna da 'yan jarabawa dubu biyar da ɗari biyar da goma sha hudu. A ciki akwai 'yan mata dubu uku da ɗari uku da goma sha takwas. Waɗannan ɗaliban an rarraba su a cikin sassan jarabawa daban-daban kuma an ja musu kunne da su kiyaye don ƙarfafa haske da yarda a cikin gudanar da jarabawar har zuwa ba da sakamako. Wannan dama ce a gare ni in jinjina wa shugabannin alƙalai da shugabannin sassan jarabawa don su a cikin tattaunawar shirye-shiryen jarabawa. a nashi bangaren magatakarda na kungiyar malaman makarantar kasa sinin ya kara ma masu ruwa da tsaki a bangaren tsare-tsaren jarabawar kwarin gwiwa don komai inganta mu saurari lawal isufu da maktar hamadu ya tuntuɓa ta waya kuma mu a kungiyar mu ta sinan muna jinjina mu malaman makaranta domin waga shekara ko da yake akwai matsaloli da yawa wanda muke da kuma wanda muka yarjejeniya da gwamnati amma duk da haka nan malaman makaranta suka yi haƙuri suka ci gaba da yin aiki Eh, cikin nutsuwa har Allah kama wanga lokaci kenan sai mu ce alhamdulillahi kuma muna tsammanin an yi aiki da kyawu kiran da muke yi mun ja hankalin eh, ma'aikatan ministan ilimi cewa wannan 'yan ala'usu ala'usu ake ba da gaskiya sai an bincika sai an diba sai an zamna an tattauna ga a yi abin da ya kamata a yi tun da wannan shekka biyu da ake ba da ta surveillance eh, ba ta isan malamin makaranta kenan dole sai an diba to amma bana lokaci ya kware ba mu iya zazzamana tare da ministan ilimi sai dai baɗin allah yarda eh, za mu ƙara shan hankalin su za mu ƙara matsawa domin a zauna a diba wannan ƙudiri a gyara shi a daidaita don kome ta yi da kyau. a cikin wata sanarwa ta ranar 29 ga watan mayu ministan shari'a ya dakatar da dukkan wata ziyarar aiki da ƙungiyoyi masu zaman kansu masu ra'ayin kare hakkin ɗan adam za su kai wa a gidajen yare bayan ziyarar hatta da dukkan wani taimako da za a kai ma 'yan kason an soke shi har sai babu ta gani wannan sanarwar dai ta shahi dukkan ƙungiyoyin da ke kare hakkin ɗan adam wanda suka samu izinin yin hakan daga ma'aikatar ta shari'a. Ƙasashen duniya na biki ranar tuni da 'yan gudun hijira yau 20 ga watan Juwan. A wannan ranar kallo ya koma kan sanin takamaimai yadda 'yan gudun hijira ke tafiyar da rayuwarsu a cikin zumar kyautata ta. adifa difa daga su 'yan gudun hijirar suka rungumi sana'o'i daban-daban ga abin da wasu su suka shaida ma mani musa sana'ar tela akwai fa'ida sosai makuwa fa'idar ta ba za ka je kai maula ba ba za ka je ka tambaye wani ka roƙe shi ba za ta iya rike ka wani ma ya tambaye ka ka bashi kuma za ka taimaka 'yan uwanka iyalanka kan ba a magana dama zama ba zai yiwu ba na dan shiga na fita na samu dan gwargwadon abin jari na ina siya ina siyarwa sana'a in kana da ita ba za ka jira namiji sai ya maka ba ba sana'a wannan abu ne wanda yake rufa mutum asiri zai rufa kanka asiri da iyayenka da sauran ma abokananka ni dai kawai kira da ke ga matasa duk wanda yake zaman banza dai ya yi kokari kawai ya kama sana'arsa ya rufa kansa asiri in ma noma ne in ma kiwo ne in ma dai aikin hannu ne da duk abin da ya dace da wanda kake ganin kai za ka iya yin shi dangance dai da bikin ranar na 20 ga wannan watan na da aka ware a faɗin duniya don kulawa da 'yan gudun hijirar taken na bana shine nuna kulawa ga 'yan gudun hijira adifa a cewar ma'aikatar jiha da ke kula da 'yan gudun hijirar da kuma tafiye-tafiye sama da 'yan gudun hijira 16,000 ne ake rajista daga shekara ta 2022 zuwa 2023 mafi yawan 'yan gudun hijirar sun mutu ne daga nigeria ga dai karin haske daga bakin abdu shebu jami'in da ke kula da al'amarin na tafiye-tafiye da 'yan gudun hijira adifa a cikin firarsu da fanta shamsu. A halin yanzu bisa binciken da muka gudanar a zahiri a shekarun 2022 da 2023 muna da kusan 'yan gudun hijira 16,148 da kenan amma kuma akwai waɗanda ke zowa kuma ba a lisa su ba kenan dai adadin su ya wuce 16,000 sosai 'yan gudun hijira da ke difa sun fito ne daga Najeriya musamman daga Borno Yobe da Adamawa watakila akwai waɗanda ke fitowa daga Zamfara Sokoto da Katsina amma mafi yawa yawa mazauna arewa maso yammaci ne ke barin ƙauyukansu a latilas saboda cin zarafin da boko haram ke yi musu a cikin wata sanarwa ta ranar 11 ga watan juwe ministan ƙasar niger da ke kula da al'amuran cikin gida ya bayyana cewar zuwa ga ƙungiyoyi masu zaman kansu na gida da na waje daga yanzu dukkan wasu ayyukan da za a bukaci kasancewar sarakan gargajiya ya kamata a shaida ma ma'aikatar ministan cikin gida haka zalika abin da za a tattauna kan shi ma ya zama wajibi a bayyana shi sannan kuma a latilarsa sai ɗaya daga cikin ma'aikatan ministan na cikin gida ya kasance a wajen in ji sanarwar magabatan jihar maradi su ruhe kamfanonin zirga-zirga na rimbo scm da salim tun jiya da dare saboda rashin biyan lanhu a cewar gwamnan jihar colonel abdullahi garba musa tun shekara ta 2018 wannan kamfanonin ba su zuba kudade ba da suka tashi kan jika biyu a wuni ga kowace motar base gwamnan kuma ya kara da cewa idan ba su biya ba wannan rihewar na iya kasancewa ta dindindin ga kamfanonin jigilar fasinja goma da ke maraɗe ga dai ƙarin hasken da ya ma muhammed maman kwanaki 45 kenan nike bayan su na aika musu da takardun da suka shafe su ko ba su ce ba ce komai ba na aika musu da sanarwar biyan bashi basu ce komai ba na kuma aika musu da matakin rufe kamfanoni uku ba a hukunta al'umma da haka muka ɗauki wata hanyar na rufe wasu kamfanoni mun rufe kamfani uku gobe za mu rufe wasu uku jibi za mu rufe hudu dalilin rashin biyan haraji zan zanta muku kaɗan kan harajin fita na motoci na bas jaka biyu ne kowace rana ba su taɓa biya ba alhali kuma cikin tashoshi masu motocin hais suna biyan jaka guda kowace rana ƙananan motoci suna biyan dala ɗari kowace rana to su me yasa ba za su biya ba a farkon wannan satin ne kungiyar kwallon kafa ta kasar nijar fenifuta ta soma wani kamfan wayar da kai cikin illahirin hilayen wasannin motsa jiki na kasa. wannan tsarin ya biyo bayan yaƙi da rashin mai da hankali kan yin wasa na gari da kuma ƙara ma masu yin wasan ƙwallon da gaskiya ƙwarin gwiwa don ba su damar su cimma galaba kamar yadda alhussaini sagayyare na ƙungiyar tafe ya shaida ma salamatu kadire Matakai ne da dokokin kungiyar kwallon kafa ta ƙasa ta tanada da ke zabar da kowa da kowa na girmama kwallon kafa na halartar gasanni da kyau bisa girmama sharuɗan wasanni da ƙa'idodin kwallon kafa. Wadda kai na nufin kada a jira wata matsala kafin a magance ta kenan a yi rigakafi kamar da ake cewa rigakafi ya fi magani. Ana hukunta laifuka kungiya a cewar dokokin kwallon kafa na da 'yancin hukuntawa. Bana cewa akwai misalan matsala matsaloli tunda bana tuna da wasu hukunce-hukunce kan wannan amma kamar yadda ake cewa rigakafi ya yi magani abinda muke jira ga gasanni su kasance bisa adalci mutane su gane cewa kwallon kafa na bukatar a mai da hankali a kai. a yanzu sai rahoton na musamman A ƙasar niger an gano yawan sharar ledodi a cikin wurare daban-daban. Dalilin da yasa kenan wasu ƙungiyoyi masu ra'ayin kokowa da ledodin ke ci gaba da wayar da kan al'umma musamman ma makiyaya kan illolin ledodin ga lafiyar dabbobi. Ga rahoton da alamin washar ya shirya mana akai. Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin Afirka da ke fama da matsalolin ledodi ya mai babban birnin kaɗai na fitar da shara ton 320 a kowace shekara daga ciki ton 16,000 na ledodi bangarori da dama ne wannan matsala take shafa kamar kiwo da ke ɗaya daga cikin muhimman ayyukan gaban ƙasa. Kulbali Amadu daraktan kula da ledodi a ma'aikatar kare muhalli ya bayyana matsalar. Leda leda mai yawa da ake ajiye a wani wuri na iya hanawa cawa ta hito dabbobi na cin leda domin tana da gishiri ko sukari kuma dabbar da ta fara cin leda za ta mutu duka dabbobin da ke cin leda a daji karshen ta mutuwa suke yi domin ledar ba ta narkewa cikin ciki karshen ta dabba sai ta mutu Masu ruwa da tsaki na Q su ma wannan matsala na damun su sosai inda suka jaddada ilolin da ke tattare kan Q da kuma kiwon lafiyar dabbobi. Musa Abubakar shugaban kungiyar makiyaya ta Kafan Euh, an jima ana batun tasirin sharar leda a kan lahiyar dabbobi. Sharar leda da ke ɓacewa cikin ƙasa na ɗaukar kimanin shekaru 400 kafin ta narke. Haka na nufin cewa ba ta fitowa a kan ƙasar da ke kumshe da wannan sharar leda. Wannan na daga cikin dalilan da ke rage faɗin hilayen kiwo musamman kusa da mayan birane. Wajen mayanka ko kuma inda ake yanke dabbobi da an feɗe su za ku tarar da tilar leda mai yawa kuma ƙwararru sun san da cewa tana yin tasiri a kan ciyarwarsu sannan kuma a kan lahiyarsu. su don Gaban tasirin wannan matsala ta lelodi ga kyau lafiyar dabbobi kungiyar makiyaya ta fara wadda kan al'umma musamman magoya bayan ta makiyaya domin su rage amfani da ledodi a cewar shugaban kungiyar Musa Abubakar. An gudanar da shirye-shiryen wayar da kai da dama saboda makiyaya da ke zuwa kasuwa su takaita ko su daina ɗaukar leda suna kaiwa daji kuma an baiwa kungiyoyi da dama kwarin gwiwar su tanadi shirye-shirye a wannan fanni domin su sami abokan hulɗa da za su tallafawa saboda makiyaya su maye gurbin leda da wani abu ko kuma su rage yawan amfani da ita. Duk da haka an bullo da hanyoyin rage amfani da ledodi domin mai gurbin ledodin da ake amfani da su sai dai wannan aiki na tafiyar hanwainiya makiyaya da sauran al'umma na ganin yin amfani da waɗannan hanyoyi zai taimakawa wajen kare muhalli. duka duka dai a nan muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maricin a madadin mustapha da ya haɗa muna sauti abokan ki suka haɗa rahoton ni hawa usman nake fatin alheri gobe a daidai wannan lokacin mamma adana ta da sabbin labarai mu kasance lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.